A yau dandalin VOA zai duba batun taimakawa marayu ne, inda Dr. Abdullahi Sale Pakistan, imamin masallacin tudun wada ya mana ƙarin haske dangane da taimakawa marayu a watan Ramadana. Wa marayu domin su sami abincin sallah da kayan sallah. Muka yi bayanin iya ƙoƙarin da muka yi zuwa yanzu ɗan abin da aka samu da kuma waɗansu daga cikin waɗanda ah, suka taimaka. aka ba da abubuwan da za a ba wa su waɗannan marayu shekara muke wannan ita ce shekara ta takwas kuma bayan allah suke taimakawa irin su sanata isa zarewa waɗannan suna cikin manya-manya irin su aa rano suna cikin manya manya masu taimakawa wannan ƙoƙari da muke yi na ainihin wato tallafawa marayu ko dai duk karamci a lokacin ramadana ubangiji allah subhanahu wata'ala manzon allah sallallahu alaihi wasallama wannan hadisai da ayoyi sun gwada mana karamcin da ubangiji yake yi a cikin ramadana wato yana da yawa wanda abubuwa da yawa bayan su sai a cikin ramadana allah ta'ala ya sanya umra a cikin ramadana ya ba ta matsayin wanda ya haji tare da shi wannan sai a ramadana allah yake wannan wannan karamci sannan kuma ya sa mana wani dare wanda shi kadai yana sama da wata dubu wannan sai abin nan sannan ya kukkulle mana kofofin wuta sannan ya buɗe gaba ɗayan kofofin aljanna sannan kullum sai ya wari wasu adadi daga bayansa ya ce na yanta ku daga wuta eh shine nake gaya miki to musamman ke kika ce a wannan lokaci to ashe duk wani aiki na alkhairi a cikin watan azumin ramadana to lalle kuwa an yi shi a lokacin da ya dace a yi shi na farko dai wanda ya taimaki maraya manzo Allah sallama ya ce tare za su shiga gidan aljanna yana sa a bayansa wato annabi yana gaba shi mai taimaka maraya yana yana yana yana bayansa sannan maraya din nan Allah subhanahu wataala ya kwadaitar da mu taimaka masa ko ba komai muka tuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallama ya taso a matsayin maraya ai za mu kaunaci maraya saboda kaunar da muke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama naka nake kiran duk wani musulmi mai iko wanda yake da dama ya tallafa maraya to lalle muna kiransa akan ya taimaka maraya saboda lokaci da ake ciki mai albarka na wannan azumi na ramadana Allah kuma ya saka alkhairi ga masu taimakawa din. Shi ma shugaban kwamitin tallafawa marayu na kungiyar Jami'atul Adfal fi hubbi Sayyidul Anam Malam Umar Muhammad Matu ya yi mana bayani dangane da irin tallafin da suke wa marayu a wannan lokaci. sakatare na kungiyar jam'iyyar ladifal fi hubisal anam sallallahu sallama jabsada da ke adakawa daukar tallafin musamman karatun maraya a rage mai shaye-shaye da walhalu wanda mu a gurinmu muke ganin sa baya gaza naira dubu biyar wanda yaro zai je primary a shekara guda ya kammala wata shekara ma har ya gama primary sa da yadda Allah ina da san gwamnati da sauran wanda Allah ya horewa su shigo su taimaki kungiyoyi irin namu irin na malam domin ba da wannan gudunmawa ga su yaran da suke yawo za ki ga wata an batta bazawara ya'ya bakwai ya'ya biyar ana cikin wani hali wanda ya'yan ne kamar da malam ya bayani za ki ga suna kasancewa yan shaye-shaye yan daba kuma annabi ba zai alfahari da wannan ba kamar da malam ya faɗa insha Allah. Dr. Abdullahi Pakistan da ya ja hankalin mutane da su rika taimaka marayu komai kankantarsa a wannan wata mai alfarma. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.